السلام على النبي الكريم وآله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى الدين أما بعد ثم نقل ربا يوم القيامة ba wurin ci gaba da muna farkon ya nasara aya ta daya da ta biyu har da za mu da ta da da da da أعوذ بالله من الشيطان littafi na da aka sauka zuwa gare ka muhammad fala ya kun fi sadrika harajin min don haka kada a samu wani kunci a cikin zuciyarka kada a samu wata takura a cikin kirjinka game da wannan littafi ka ba shi cikakken haɗin kai ka ba shi cikakkiyar biyayya ka kuma ba shi dukkanin kulawa lidunzira به وذكرى للمؤمنين أن سوكر مكا وأن الإسلام من أجل مكة يكذبين شيء كي وأزيد شيء فقط الله الله يكون وأزيد توباه كما القرآن من الكلمات وذكرى أن لكم تناثر للمؤمنين لما تكتبت على الإسلام يبيع يا بريش سماش حد الكي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم sauran bayan Allah su jagorancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga umarni daga Allah yace ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku anan akwai nau'in girmamawa da gatantawa domin an daga darajar bayan Allah kwarai da gaske da a zahiri wato aka ba su wani matsayi kamar samara da kamara da irin musulubin da aka ba manzon Allah lokacin da aya ta biyu take cewa kitabun unzila ilaika su ma sai aka ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ko bi abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangiji sannan wala ta sanu min duniya awliya kar ku waɗansu masoya koma da bayan Allah ko koma da bayan shi alƙur'ani da aka ba ku manni ku bi shi kalilan ma ta zakarun kaɗan ne farai kuke ɗaukar wa'azi kaɗan ne kaɗai wato kuke biyayya ga abin da ya zo cikin alƙur'ani mai girma wannan da zamu ji a sharhin su je gurgurdan fahimta da za mu tashi yanzu farkon karatu fadin Allah ta'ala wa kam min qaryatin wa kam min a ahlaknaha da yawa gari muka halakar da su ana muka halakar da mutanen garin domin shi garin ba shi ne hadafi ba mutanen garin su ne hadafi duk da halakarwa ta fada kan. ita karya din a zahirin labarin a halakana ha ba ce a halakana hun ba amma dai makasudi sai mutanen garin su waɗanda aka aiko ma sabon allah kuma suka bijire suka kangare allah ya ce ba ja a ha ba a suna bayatar sai yakin mu ko faɗan mu ya zo musu bayatan cikin dare babu sanen ciki kwatsam kawai sai suka ce cikin tashin hankali da fitina wadda ta fi ƙarfinsu allah ya ce auhum qa'ilun ko kuma yakin mu ko fatan mu ya afko musu suna cikin wato baccin rana qa'iluna wato masu kailula kailula shine bacci da aka yi bayan wato karyawa rana musamman bayan azahar ko wani yanayi ne wanda wato ya dace baccin rana dai haka mana yaki da Allah ta'ala kan yi da kangararrun bayansa yakan iya afko musu a kowane lokaci domin dukkan lokutan na Allah kuma duk sanda zai zo shi yaƙi ba su iya tunkara shi babu abin da za su iya yi sai dai su kasance cikin tsarin da Allah ta'ala ya ga dama da su halakarwa a halakar da su idan za a juya kasan neman sama ta koma kasa a yi da su idan iska za a turo ta dinga daga su sama tana tsayarwa a marmace duka dai hakan za a yi da Allah ta'ala ya ga dama haka ne in ma ruwa za a danno ambaliyar ruwa da su duka karkashe su in ma su za a sa su gargarin su kamar da haka fir'auna da shi da jama'a sa aka wato tattara su suka baro garin don shi garin ya zauna lafiya saboda musa da sauran banu isra'ila ba ma sai sun yi wahala gine-gine za a halakar da mazauna garin sun ko su su gaji garin yadda da allah ta ala ya tsara to haka ne zai gudana don haka allah shi ne abin tsoro mana ya ce wannan kamfan labariyatun mafa'ulun bihi abokiyar haɗin magana ce wata aiki ya fara kanta an hawan zikir na aiki shine a halaka a halaka a halaka ya ce a halakana kenan wannan haɗin da ya zo bayan a halakana to lamiri ne da yake komawa kan ita wannan kamdin shi ne malam yake kokarin nuna ma ai a rana ihilaka da muka yi nufin halakar da su ba an zarna maka turo mai gargadi ya mutu gargadi ba a bautai suka yi haka shi ma shi ne dama sharaɗin shiga cikin fushin Allah kafin a turo mai gargadi ka ci wato moriyar wannan shirudin da aka yi maka wannan kawaicin da aka yi maka amma daga ran da aka turo mai gargadi mai wa'azi ya zo ya sanar da kai abin da za baka sani ba ya nuna maka abin da babu shi a tunaninka ya gaya maka hakikanin gaskiya ya tuna maka akwai ubangiji da ya halitta ba kuma dokarsa yake so ka bi to idan ka bi shi kenan ka zauna lafiya daɗin da za kake ji na rayuwa sai ya canza amma dai wato yana nan a daɗinsa ba abin da zai canza ta lokacin ni'ima din abin da zai canza shine da da ka kake rayuwa kuma kana tafiya wato hankalinka rabi da rabi domin bayi da wani saiti daga wahayi to sai saiti ya zo maka sai shirya ta zo maka sai karantarwa ta zo maka ni'imar sai ka dore tare kuma da karuwar ilimi wanda shi ne wahayin da aka saukar masa idan ko mutum ya ce a'a shi yadda take da haka zai ci gaba yanzu babu wani da wannan wa'azin da aka zo mashi to sai ya zama cikin fada a haɓa abuna sai yakin mu a zaɓar wani da zo musu bayatan ko ne da dare awon ga'iruna ko kuma suna bacci lokacin garjin rana istiraha bu na nahar mala ya ce wannan kailula ɗin ne. A shakata da mutane suka yi nan yi kwana a tsakiyar rana ko tsakiyar yini wanda mai kuma a hanau ko da ma ba a kai ga yin kwanan ko da ba a kai ga yin baccin ba kawai dai an dai kwanta ne don a shakata don a huta don a sarara a tsakiyar rana to wannan sarara wasu nuka kai lula kuma ita ake nufi a nan da ce au hum ba qa'iluna ne na zance ba qa'iluna ne na shakatawa da tsakiyar rana ai marratan ja'a halailan wani lokaci azabar Allah kan zo wa mutanen da suka kalonta cikin dare wa marratan nahara wani lokaci za ta yi zuwa da ranar kata mana dai abin da ake so a gane shi ne kowane lokaci Allah ya turo azabar shi ba a iya daukar matakin kare kai a kan ma ka da da'awa amma duk da haka amsa suka bayar ba ta zama ba idza ja'ahum asna a lokacin da yakin namu da su ya zo maimakon su ba da amsa mai kyau maimakon su jawabin da ya kamata a'a babu wani jawabi suka illa an kalu sai suka buɗe baki suka ce inna kunna zalimina mu mun kasance masu zalitar kawunan mu da na an cin imani saboda an ce imani mun yi imani muka yi masu kallon hadarin gashi muka yi durin da wannan malu suna ka mu muka ja kenan lokacin da azaba ba ta zo abinda kawai za su iya faɗi shine su buɗe baki su maka hakikanin yadda abin yi, mu muka ja wa kawo mu mu muka yi imani mu muka ja wannan azabar gashi ta zo kuma gashi ba ta yi da mu yi ta Allah ya ka. آية كتب الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن kuma lallai tabbar hakika sai mun tambayo inda muka yi aiki zuwa gare su su sauran bayi kenan waɗanda aka turo annabawa su zo masu da sako daga Allah kuma Allah ya ce wa mursali kuma wallahi su ma wanda muka aiko din sai mun tambaye su wannan shi ke gwada adalcin Allah a fili kowa zai ga an masa adalci da haka idan ta rikice maka to karka kowa kai ka ja wannan rikicewa idan ta yi daidai gode ma Allah da gafalarsa ne ya azuta ka da imani ka bi tun ana duniya ita wannan tambayar da za a yi ba ana tafi tanajin amsar ta ba illa imani da kyakkyawan aiki ne shi ne tanajin to shi ne kawai domin ɗan baya kafin wa'azi ko karatu ko ilimi ya yawa ga mutane yan damfarar addini sun jawa yan su kokari wato kokari kokari za a ce irin nasu wanda da wannan gila suke cin abinci ko suke samun hanyoyin shiga ko kuma dai duk abin da suke nema karkashin wannan yan rubuce-rubucen nasu aka yi wani littafi wani sunan shi wa'iza ma tal'ab sunan shi kenan a wannan littafin aka tsara tun daga lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar rai da abin da zai biyo baya da mala'ikan tambaya a cikin kabari da abin da zai biyo baya da bayan an tashi wajen hisabi da waye da duk an tsatsara an ba da waɗansu amsoshi aka ce kawai ka haddace su yi nan ba ka da matsala in yi so kai kama abin da ka gana wai za tal'abdu ya ahu munkanu wa fayakulani lahu kaza kaza kaza fayakulu kaza wato kowace tambaya an faɗa kuma an faɗa amsarta saboda ka in ka haddace samun sai aka nuna maka kai baka da wata matsala ka riga ka gano bakin daren kurin mabudin aljannar ka a hannu wallahi wannan duk damfara ce ba ƙala lahu ba ƙala rasulu ce yau abinda za ka shirya kawai shine ka yi imani kuma imanin ya zan na gaskiya sannan ka yi ma imanin ka kawa da aiki na kwarai ka sa ikhlasi cikin ranka ka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu insha Allah Allah ne zai ilhamantar da kai kalmomin amsa da zaka ba malaiku su gamsu kuma ka kai gaci da yardar Allah yusabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kuma haka ba Allah ne zai tabbatar wa masu imani kalmomin da za su ba da amsa da su lokacin tambayar da za a yi kamar yadda yake a nan duniya ba kalmomin masu imani ba a yi ture su yadda ka san gini da aka yi bulo da bulo masu ka ture ya sha rodi ya sha ya sha ruwa ka zo ka ce za ka buge shi da hannu ya rushe zai yiwu to haka maganar muminai a nan sai dai a yi faɗa da su don bin ƙarfi amma gaskiyar da suke kai duk da aka tambaye su in suka yi bayani wallahi dai ya fata a tashi to wannan daga Allah kila ba kowa suka fi ilimi ba ba su kai shekarun kowa ba ba su da gogewa ta rayuwar duniya fiye da wasu amma dalilin imani yanzu za su ba da hujjar da sai dai a yi fada da su a gwada masu karfi amma ba da an kai su dalili ba kar ku manta sahara ta ba ba abin da suka girma suka kware suka shahara da shi sai sai sihiri sun shahara da sihiri duk duniyar lokacin da su da sihiri sannan kuma aka zaɓo ma a cikin masanan tsirin ma sai da aka zaɓo irin waɗanda za a kai ma gwamnatin tarayya kisassun fitattun ga ƙafuran. da aka ne za a fara gwadawa da suka san su suna da wato yaƙini a kan inda sigiri ne za a kara da su za su galaba ba su da shakka a sama suna ta suka ce ma shugaban wani da a'a dakata ta me ladan mu an gama haka suna da confidence hakan cewa su za su yi nasara idan an kara saboda sun san dai abu gaskiri ne to su kawai ƙarshe ne kuma suna ka yi musu alƙawarin da zai masu sannan haka shiga fagen mamata shi ko musa tun da ya san shi al'amarinsa masu iri ba ne daga allah ne shi ma da aka je fagen za a tattauna a wata wato wato wato wani bayani sai ya tambaye su ko ya ba su ba dama alku ma antum mulku kuma haka ba saboda ya san shi da Allah ne ba za a rijaye shi ba da yardar Allah amma duk da haka falamma alqaw bi balam wa idiyahum lokacin da suka saki kayan su. da kayan sharri don wato a gane cewa sun kai gaya wajen sanin wannan tsirin shi kan shi musa sai da tsoro ya kama shi karan farko annabi musan ba mursalin ba ulil azai min rusulin ba ɗaya daga cikin su ba amma karan farko sai da ya razana sai da Allah ya ce ya musa la tafaf inni la yaqafu ladayyal musa fatima ma'ana dai mai nike so in kawo a nan ƙarshen al'amarin waye ya galaba musa alaihi salatu bayan galabarsa me ya faru da su wa'ancan ƙwararrun mashahuran expert a fannin sihiri gabatar suka ce amanna ga rabbul alamin rabbi musa wa haru ba wannan ne kadai nike so in kawo ya baka mamaki ba har wa yau abin da ya biyo baya barazanar firawuna, kuma sun san kowa ya firawuna sun san duk abin da ya ta ba abin da zai hana shi aiwatar da shi ita na gane ma abin na ku haɗin baki ne wannan dabarar ku ce da kuka haɗa baki da shi mu zan a ɓoye ban sani ba aka zo za a waye mu za a kunyata mu gwamnati to za ku gane kulan la uqaffi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf ثم لأصلبنكم في جذوع النخل amma daga ƙarshe barazanar fir'auna ta kayar musu da gaba dan me bata kawo musu da gaba ba saboda imani ya riga shi da zuciya ƙarshe suka ce duk abin da ka ga dama ka yi faƙuɗi ma an ta ƙobin inna ma ta ƙafi haɗe a yakin duniya ai duk abin da za ka yi mu mun ga gaskiya mun tabbatar da abin da musa ya zo da shi ba tsiri ba ne to za abin da ya zo da shi daga allah ne mun yadda da Allah ubangijin Musa ubangijin Haruna ba kuma abin da zai kawo da mu ana kai da kai suka ci gaba da wa'azi duk tsoron wani abin tsoro ba Allah ba zai fitar da zuciyarsu suke nuna wa fir'aunan ya ba ka daɗe ba kai ba iyakar karfin ka duniya ma'ana dai mai imani Allah ne ke tana da masa mafita Allah ne ke tama shi faɗa ya kare shi daga abokan gaba Allah ya ce tun wannan duniya to haka nan kuma ranar tashin kiya don haka ba wata amada da za a samu maka a ce maka dan renin wa ba kasan na aka rika sai da mabudayen aljanna idan ka je kai hidima kai hidima kai biyayya kai bauta ga shehu aka yaba da bautar ka ka cika duk sharuɗan aka kwashi kwanaki ko shekaru kana bude dama shehu aka musu da abin to sai a sai da maka gudun aljanna sai mutum ya je ya daga filan gadon shi ya aji shi ba yi da matsala ya to da Allah ka aje mabudin nan a nan halayru ka kwanta da shi sai tafiya ta kama ka kaka su Nijar an wajen tawa ko mara da ka mutu a can ko wani garin wanda ya fi wannan nisa ko kuma da ɗauro ma ba a san inda ka mutu ba mabudin kuma yana nan to dama da yaudara ce ba wani mabudin aljanna mabudin aljanna kai imanin ka da aiki na kwarai kawai nan ladina amanu amalu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula kwana nawa za su khalidina fiha suna neman canji la yabghuna anha hiwara wata ni'ima komai yadda ta kai ta kawo duk wani alatu da duk wata morewar rayuwa ana buƙatar canjinta amma banda ta aljanna tun ni'ima duk matsayi duk ɗaukaka duk daraja duk daɗi da da ke shi kai wata biyu uku shekara ɗaya da shi kuma wani kake nema canji kuke ne amma Allah banda ni'imar aljanna Allah ya ce la yabghuna anha wala Allah ka cishe mu to haka za a tambayi wanda aka aiko zuwa gare su dunnan za a tambaye mu wala nas'alanna al-mursalin kuma tabbas za mu tambaye wanda muka aiko din su yan aiken ma za a tambaye su su al'umma za a tambaye mu shin manzanninku sun isar muku mumini ta kira ce farai sun isar su ku kafin ya ce an mu ga komai ba billahi allazi la ila ba wanda ya zo ya Allah ba wanda ya zo gurin suna kamar wannan za ta fitar da su sai a koma sai a tambaye manzon nan kai wani ga mutanen ku sun ce ba kai musu sako mai ce na kai su waye shaidar ka shi manzon sai ya kawo shaida sai ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wa'ancan jinsu ta zo mabiya ya za a mu ba mu gansu ba su sun rayu da mu ne sai ba sa nan lokacin da mu ya za a mace to ku alumma muhammad ya za ku ku shaida ga wancan al'ummar da ba lokacin ku ɗaya ba su ce mun ji komai a cikin littafin annabi muhammadu da ya zo mana da shi mun kuma gaskata shi saboda haka muke da tabbacin ya isar da manzancinsa muka kuma cancanci mai shaida domin abin da ke cin alkur'ani tabbas nan, shaidu sun wanke kan sai a ba su dama su ci shaida su ce ma wa'ancan al'ummar ƙarya kuke manzan ku ya isar muku da manzanci ta to kai manzo yanzu tambaya ta zo kanka ka isar eh na isar ga shaida nan magana ta kare haka za a yi duk an gama karke to mu kuma sai annabi Muhammadu ya nuna shaida mu a lokaci haka ayoyin alkurani suka tabbatar haka hadisan manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tabbata akwai wata aya da ta dace mu kawo ta anan wurin daidai gaba falanat alanna ladina rusula ilaihim ay al-umama al-umami za a tambaye al-ummomi an ijabatu rusula wata amsa suka ba manzannin suka zo musu sannan a tambaye su game da ilimin da su manzannin suka kai masu Allah ta'ala kamar inda ya faɗa a wata aya yana cewa yau mai yunadi fa ya kulu ma za a jabtumul murfi yau mai yunadi ta'ala ya kawo yadda abin zai kasance ambata ranar da masu kira za su kira bayan Allah fa ya sai Allah ta'ala ya ce bayan Allah ta'ala ya tara bayan da duka da na farko da na karshe da na tsakiya duka fa ya kulu zai ce ma za a jabbatu mursalina wata amsa kuka amsa wa manzanni na da na turo zuwa gare mu ba a mai alaihi wa lamba to sai amsa sun taɓa bace musu bakin su kamar an kulle kamar yadda wannan ayat suke faɗa fahom la yadda za a kuma ba za su iya tambayar tsakanin su mai ma ya muka suke ya kan ka ga kenan wanda ya maka gurin gurin ya ce maka ga amsa ya gane da maka to ya yaudare ka kuma ya cuce ka bai gaya maka gaskiya wala nas'alannal mursalin za a tambaye masu manzanni anil iblaq shin kun kisan da manzanci shi kuma nan ya bayyana a faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida wanda mun riga mun mutu shekaru da suka wuce Allah ya ce yau mai jima'u Allah rusula fa yaqulu yawma yajma'u Allah rusula fa manzo yana nan a sai kudu sai ya ce wa manzanni ma za ku je mutum wata amsa aka amsa muku da ita lokacin da kuka je da manzanci na da na turo ƙalu zai su na ilma lana ai mu ya ubangiji ba mu da wani ilimi in innaka anta allamul goyo kai ne mazanin gaibobi in ba ka gari kamar da bahaushe yake cewa ko abin nan mun ba ka gari allah amsa tana wurin ka kai kasan yadda abin ya kasance ya tabbata a daidai wanda alimamu bukhari ya fitar da shi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aikin allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yujaku bi nuhin yawmal qiyamati fa yuqalu lahu hal ballagh za a zo da nuhu sai ya fara da nuhu domin shi ne allah ya fara da shi a matsayin manzo a wannan duniyar shi ne manzan farko to za a zo da shi a matsayin manzan farko a fara mai tambaya hal shin ka isar da manzancin da muka turo ka da shi fa ya kulu na'am ya sai ce na isar ya ubangiji na fa tus'alu ummatu za a tambayi al'ummar sa hal ballagakum shin nuhu ya isa muku da manzanci bai ya kudu na ma ja a namin nabi ba wani mai wa'azin da ya zo mana na Allah da cikin hali mutumin da ya shekara wajen dubu ba hamsin a matsayin manzo yana ɗawainiya yana gwagwarmaya yana kaiwa da komowa yana ban su har gida-gida da zaurukan su ɗai ɗai yana amfani da kowace dama ya je da daddare ya je da rana ya je da maraice ya je duk sanda ya ga zai samu mai gida to zai je ya same shi ya yi sarfin da sakon Allah ba ma ka ci mutanen da wayo ma za a min nafi korewa ma zai a kara ta da wata min da za'ida fa ya kuru man hudu sai a koma ka wajen nuhu to kai nuhu suwaye shaidunka fa yaqulu sai ce muhammadun wa ummatu shaida ta shaiduna su ne annabi muhammadu manzon karshe da kuma al'ummarsa ta karshe sai ja dukun manzon Allah yake ba da labarin sai sai a zo da ku an gane ku wato a zo da ku al'umma ta dinnan sai a zo da ku ka shahadun sai ku shaida bayan da manzon Allah ya gama wannan bayanin sun makara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم kazalika ja'alnakum kuma kamar haka ne muka sanya ku ummatan wasadan al'ummomi fifikatu al'ummomi zaɓaɓɓu al'ummomi da ke cike da adalci mun muku wani irin tanadin ne da Allah ne ta kunu shuhada a lana don ku zama shaidu a kan mutane a kan al'ummomin annabawan da suka gabata wa ya kunar rasulu alaikum shahidan shi kun manzanku ya zama shaida a kan ku kenan manzala shi ne mai ba da shaida na ƙarshe za ka tun da arzikinka kai musulmi a halin suna wallahi al'azim ka gyara alaƙar ka da manzan Allah su salam cikin wallahi ba abu titi ana cewa mu an masoyan manzo mu an masoyan manzo mu an na annabin ba wannan ba malam aikinka ya zama irin na annabi idan aka samu gabar da aikinka ya sha bamban da na annabi kuma aka yi maka wa'azi ka gano wallahi gyara tun lokacin shi ne mai shaida ka na ƙarshe idan ya ce abin da ka zo da shi na aiki ba sa hannunsa a ciki laisa alaihi amuruna ka sa annabi ya wannan magana ko man amila amalan laysa alaihi amruna wannan aikin da ya zo da shi to ni dai gaskiya ya Allah ban karanta da shi wannan aikin ba to ka fa al'amarin ka ba ya zama lalacewa ka gama tambajewa gaba daya dan baka da wani mai shaida ko da zuwa kare to da ka wajibi in gyara alaka ta da annabi Muhammad in ji in ji ina son shi fiye da kowa a duniyar nan gaba yawwa kamar yadda haka za ka ji kana son Allah fiye da kowa to haka za ka ji a cikin bayan Allah kana son annabi Muhammadu fiye da kowa ba so irin na saurayi da budura ba ba a so da ke cike da cikakkiyar kauna da biyayya ta hakika ta ƙarshe shi ake nufi amma kai mutum cikin bid'a sallar ka bid'a azumin ka da bid'a kasuwancin ka ba gyara malam auren ka ba ya sa'a ba cike da bidoyi malam kuma ka ce kai masoyin annabi ne kamar yaya annabi ya yi hadisi ba da kanshi ba sallallahu alaihi wa sallam abin hadisi annabi ya koya ya ta alqur'ani قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم takwas aka jero fiye da juna waɗanda kuma su ne suka fi ɗaukar hankalin bawa a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayin rayuwa kul in kana uku. tunaninka na farko a cikin manya da iyaye ko na farko in ba ga mummuni ba ya san annabi Muhammad yana gaba da iyayen idan iyaye suka sa ka abin da ya sa amalan annabi ba za ka yi nasu ba amma ba cikin rashin kunya da tsakiranci ba cikin bayyana musu abin da kuka ce ni, manzon Allah ya hana magana manzon Allah kuma tana gaban da amma muku yi hakuri kun gane ko idan aka fara da iyayen mataki na biyu na kauna da kusantuwa sai aka kawo iyaye um, yaya bayan iyaye sai aka ce kullum kana aba وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم da mataye yau wasu aka kawo kuma batun auratayya ita ma nan wata alaƙa ce mai matuƙar ƙarfi wadda ta jirgin ce ta ɗan ɗarata me yasa ta ɗarata jini amma yadda ta jinsi ta haifar da gado tsakanin juna haka ta aurata ya ita ma ta haifar da gado tsakanin juna saboda karfin ta ita ma sai a kawo ta a kawo na yan uwa a kawo na dangi yan uwa na jini da yan uwa na gashi yanzu da an tashi nan kowa zai je gidansu mutanen gidan kunnen kafuji da su fiye da kuma sauran ko amma daga nan kuma sai makwataka to idan an tafi wani gari kuma ba sai ka ji ka kusan mutanen garin ne dan alewa na saboda haka shi ma wanga dan alewa na don haka sai da kalbi na ya kare to idan an kara wuce nan kuma aka zo jiha sai ka ji kai dan jihar kebbi in an kara wuce nan sai ka ji kai dan arewacin najeriya ba haka abin yi ba sannan idan magana ta wuce nan sai kuma a kawo najeriya kuma har wa yau dai kuka haɗa wata duniya tun da wani wata matsala ta cikin zo sai ka ga dan najeriya sai rungume shi ma za ka yi zama da soyayya alabashin an dawo kuma ya ce jiha ce kai ka ta kuma haka bane ma'ana dai duk dai wani kusantaka aka tattara shi a wannan aya iyaye ya'ya aure yan uwa dangi sannan sai aka zo kan dukiya ba tana cikin abin da ke ɗaukar hankali ba ita ma in ɗauro fiye ma da wa'ancan da aka lissa ba dukiya na iya shiga tsakaninka da duk wa'ancan da aka kawo to ita ma sai a kawo ta iktaraqtumuha wa tijaratun aka kawo shi na kai ya sayar da sayarwa wanda rayuwar gaba ɗaya an makala ta da da sayarwa sannan sai gidajen zama wa masakin karɓauna gidajen da kuka yarda da su a ran sun maku daɗi naku ne mallakan ku ne nan kuke baja haushin ku nan kuke huta gajiyar ku dukkan su sun sai aka ce in kuka kuskura suka zan a haɓa ilaikum min Allah wa rasuli su kuka fi so fiye da Allah su kuka fi so fiye da manzon Allah soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah ita ce hakikanin biyayya da cikakkiyar girmamawa ta ƙarshe ta yadda ba yadda za a fito a biya fito daga gare su ka ajiye shi ka ɗauna wani Allah ce in dai aka yi haka doka ka sarrafa su ku jira ko ba daɗe ko ba jima takin hankali na su shine hatta ya ce Allah bi to kamar yadda wannan ayar ta kawo aya ce madaniya wanda na maka ce kila makiya ce ko an soke ta ba abin da ya soke ta aya ce mu hukama tana nan karau daren dakau tana aiki har kasa ta nani to sai annabi ya hadisi wanda yana cikin bukhari da muslim yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman akwai matakai ko abebai ko halaye guda duk wanda wa'annan halayen suka taru gare shi Allah ya sa ya mallake su Allah ya sa yana da su to sanadiyar su ya dandani zaƙin iman in ana lissafin mummunai za a rubuta sunan shi a ciki in ji manzon Allah sallallahu to dan Allah ya ku tsaya ku so ku ji wa'annan abubuwan guda uku da annabi ya tafi dan kusan mahallin ba na wasa ba ne ya fi karfin abu titi ana cewa mu an masoyin manzon Allah sai ka ana kiran al'umman musulmi kuma a ce musamman masoya annabi idan ne a wawaitar da hankalin wawaye duka kamar da gaske ake ana kiran su maulidi na ƙasa ko ana kiran su zikiri na ƙasa ko ana kiran su addu'a ta ƙasa wai hada wata addu'a ta ƙasa ita ma an maida ita bida yi na ruwan addu'a kai da zaka tsakanin ka da Allah na kusa da kai ma bai san kana yi ba abin da ake so wani lokaci ka tashi sallar sai nan dare kai abin da ake so bayan sallar farilla kai misali har sallar farilla bayan ka gama da karu ka ce Allah biya mun bukata duniya da lahira sai ka tashi ka tafi amma ka gama addu'ar ko ko sai an wani gayya an wani daulo ka shi an tara gabar an tara yamma an an gamiya kan me inda ta sunna ce babu ruwan ta don nan gangamu wa yanzu akwai addu'a ta kasa ana so a buge bakin yan siyasa kenan su kawo kudi a mulkushe sai a zo a gaya ma dan siyasa har yana mai wayo za mu yi addu'a don ƙasa ta zauna lafiya to shi dan da shi kada ka san ƙasa ta zauna lafiya kai ba ka san ta zauna lafiya shi zama lafiyar ƙasa na wane ne ban da wane haɗa jaririn da a cikin ciki yana buƙatar ƙasa ta zauna lafiya domin wasu ta samu abincin da za ta ci renansa a ciki ya zama mai lafiya da kwanciyar hankali fito da shi haihuwarsa ta zama lafiya ya zo kuma duniya ya tatta kwanciyar hankali ya ci abinci har ya girma sau da ka da ɗan siyasa zai ga da ni ne ɗan siyasa aka zo kuni na aka za a addu'a sai to ma dalla ma dalla ma dalla halaba da sa yo addu'a sai zai yi ni ka zo ka yi mama in saya in wani aiki ka iya na ƙarfi wanda nuka bukata a gidana ka iya kujeri ina son kujeri Je ka yi kujeri ka zo mai ciniki in saya in ba bi ka kuma ka bane amma addu'a ta mu ce ba sai na biya ka ba kai ma ka gwada kishin ƙasa ma na kai jari ne ka hannun tsari kayo addu'a ka biya kuɗi da yawa saboda haka in za ka rika fitar da ita dole a yi. wani Allah malam mu daina yaudarar kawo mu annabi ya ko yana abubuwan guda uku ya ce abu na farko cikin hukuncan masu tsakancen wuce an ya kuna Allah wa rasuluhu a haɓɓa ilaihi min masu mahu ya zama Allah da manzon manzonsa su kafi so a zuciyarka fiye da duk abin da ba su ba kaga fiye da aba'ukum da abana'ukum da azawajukum da ikhwanukum da ashiratukum da amwalukum nagzarattumuha da tijaratin tashanna kasadaha da masakin duka gaba da an yaku Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma sai ya zan Allah ka biso da manzon sa fiye da dukkan su ba daga su sai ai fatiha a dashi ko a yadda ko tawargaje kowa ya kama gaban in dai ba zai zan Allah ke da mutum karshe da manzonsa ba to a sake wani majalisin wannan na ce na ɗaya ke na biyu wa an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba komai yasa yake son shi ba sai don Allah addinin Allah ya haɗa su a kai shi suke haɗuwa akan su suke rabuwa akan suke tuntuɓa juna akan suke tuna juna akan addinin Allah kawai ba dan can ta shi ko yana da wushiriya ko ya iya kafa hula ko ya kware wajen rawani ko wane duk ba dan wannan ba ko ya fi kowa iya siyasa ya haɗa kan jama'a ya duk baya ba wannan ba ko dan yana sarauta ko dan yana duk ba dan wannan ba akar magallahu lillah وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله سيغا سنشي لك يمتا نجم بقوي سينا أبو هريرة رايجي من ذا الله إلا سابا شنو إلا ذا تلقى إنوار ألا رانا دمام بوجه إنوار سيتا ألا أي تكي هدا ورجلان تحابا في الله ابتركا عليه اجتمع عليه وتفرق عليه هو ابتركا عليه akwai mutane guda biyu da suke kaunar juna in ji manzon Allah akan son Allah za su haɗu akan son Allah za su rabu in suka mutu a haka za su shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa su ta hannu amma ku haɗu akan bid'a ku haɗu akan san zuciya ku haɗu akan wariya da kabilanci da kawai abin nan wani abu daban wanda ba addini ba soyayya ku ta banza ce iyakakku da ita in kun ci gajiyar ta anan duniya daga nan sai bi ta ta kulliya biyo baya domin za a yi muku tambaya wala na sa'alan nan ladina urusila ilaihim wala na sa'alan nan Murtali. so da ka za a yi muku tambaya to kun ji abu na uku na ƙarshe a wancan hadisin mutafakun alai annabi yake wa an yakraha an yauda ila al-kufri mutun yayi kamar yayi gudun komawa kafirci da iz an kaza Allah min bayan ko Allah ya kufutar da shi daga kafirci to ka rika kyamar komawa kafirci ka rika kin komawa kafirci yace kama yakrahu an yi kuzafa fin nari tamkar yadda mutum ke kin a jefa shi wuta a hura wuta ga tanan kamar wutar gidan burodi misali mhm. ga tanan ta haɗu ta haɗu ta haɗu ta kadu ta mai yanzu min algai tana wani caccan da kala saboda bala'i a kamo mutum haka wani zo mu je da Allah mu je can wutar zan tura ka ka fara ganin irin firjiyar da zai yi lokacin za ka kamar ƙarfin mutum bakwai a ba shi in ba kun taru da yawa ba ba ku iya kai shi wannan wutar to irin wannan kin da mutum yake yi a jefa shi wuta haka zai iya komawa kafin ji manzon Allah idan waɗannan sufofin guda uku suka haɗu a zuciyar mutum to wannan ya ɗanɗani garfin imani in ji ma yake sun kuna kai ce za a zo da nuhu alayhi salatu wasallam a yawancin mai mishi wannan kamar da muka ji ga hadisi ya tabbata ga kuma a ta tabbatar ga aya ta tabbata ga hadisi ya ƙara bayani ya yi sharhi abu ya fito fili ta haka fala na musanna alaihim bi ilmin da taƙi hakika za mu ba labari a ilmance za mu zantar da su yadda hakikanin halin su yake da komai da komai da aikata ai lanukubirannahum an ilmin bima fa'alu za mu ba zance na gaskiya za mu karanta da su mai masu bayani na hakikanin abin da suka aikata kuma a ilmance za mu ba za ka gama kama kamanka ka gama wuzuruzur ka gama karece karecen duk ka gama komai sai ya zo ya tabbata daidai wa daida yadda yake sai da ba za a kai dai idan ta kai ta komo za a ɗauko hotonka a wurin da kai wannan alfahashar ko ka ƙaryata annabi din ga ka kai ne ga muryar ka kowa a daga ya ji ga sadda sako yanzu ga irin kalmomin da kuka in mutum kuka yi kuka dau mataki ka dauko hoton mutum din a kawo kim din a sa muku ga ta ga sauran abokan mutum din ku ga abubuwan da kuka tattauna ga shawarar aka kawo ga abin da aka tashi ga communique na taro ga duka kasar ta ce kai na aka yi wannan gaɓoɓinka su buɗe baki kowa ya magana اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم sura kama ke lana ya mutum ya tsira tsiran ka kawai kai imani kai aiki na kwarai fala na kusannahum fala na kusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna qa'idina Allah ya ce ba mu kasance ba ma nan ba ai abubuwan suke wato gudana ko wannan tambayar da kuka ji nan dai shi al'ada shari'a a yi ta ko haye ga kamar yin zai samu nasara ka faɗi dukkan damuwarka ka kawo dukkan dalilanka sai a kawo na gaskiya sai su bige na amma kuna ra'ibi an iblagin rusuli ba wai ba mu san cewa manzannin sun isar da kafannin da muka turo su bane ba sanda suka isar ba wai ba ma nan bane da ilimin muna tare amma kar mu amfani kadai da ilimin mu ko ba ku dama ba a zuba dan wuta wuta ya zai ce ai wallahi dan ba a tambaye ni bane ni ina da dalili to an tambaye ka bane an bige makin dan sanya ulumun khaliya bai ma fa'alu sannan al'ummomin da suka gabata din ma da ku al'umma annabi Muhammadu muka ce ku musu shaida abin da ya gudana muna nan ya gudana ji Allah wa ma kunna zalimin فتبتم سكيلي على رمى والوزن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه alhaku sikelin awon ayyukan bayi a ran nan gaskiya ne ha yan ga wani wa'azin mai adalcin Allah zai bayyana a fili zai fito kowa ya shaida an mai adalci domin ayyukan ma auna raya fili dama dai ya can ƙarshen suratul zalzala da gaya maka kamar ya amal min tsala zarratin ya amal min tsala zarratin khairan yara wa man ya amal min tsala zarratin sharran yara ayyukan ka gasu nan an zo da su a gaba gare ka ga masu kyau ga akasun su gashi kuma kaji a matsayin musulmi alhamdulillah to za a sa a sikeli a gwada walwazmi kuma shi sikelin awon ayyuka yau mai izin ranar tashin alkiyama al'abu gaskiya ne shi ne gaskiya kamar ka kulin mawazin hutu na ka wanda ma'aunayyansa suka yi nauyi na aikin alkai ayyukansa na alkhairi suka rinjaya sakulan mawazin hutu la'ikon kulihun wannan su ne masu samun rabo allahumma ja'alna min ya allah da faralarka da jin kanka da tausayinka allah ka sa mu cikin wayannan bayan naka ya allah mai sharhi ke cewa da aka ce wa wasu da sai jilil amal aulin safa'ikaiha bi mizanin lahu lisanin wa kaffatan ko kiffata. kiffatan kaji ma mizanin da za a zo ba irin na nan duniya ba ne a shi wancan za a auna ko dai ayyuka da za a auna kai sai ko takaddun ayyuka sakamakon a rubuce amma shi mizanin yana da harshe yana magana za a ji sautinsa sannan yana da kafaɗu biyu kamar da aka san yadda suke liki a nan duniya wato wannan suke na guda su ne za su ba da sakamako na gwari-gwari idan wajen dama sai kasa to alhamdulillah bukata ta biya kowa ma ya gani sai ya gabara sai ka murmushi idan ku aka yi sa'a a ta rinjaye ku ta baci sannan kuma shi mizanin zai buɗe baki ce ga yadda abin yake ayyukansa na sharri su eh, yan kaɗan na alhairar sun yi rinjaye in kuma ba haka ne to ba kuma hakan zai bari ba zai ce ayyukan sana kai su ne yan kaɗan na sharrin gasu bila adadin an gama da ɗan adam ma zaman ka lafiya ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am idan aka yi haka wato adalci ya tabbata awo ya kammalu to daga nan sai a je dama farikun bin jannati ne ko farikun bin sa'ir to karan farko yan aljanna Allah ya ce ga masa da ku. wanda ma'aunansa na kyawun ayyuka suka yi rinjaye ulaika hum kullu muslimin fa'izun masu samun rabo wa man kafar ku. wanda kuma ma'aunansa suka yi shana shana babu nauyi ba abin yabo a ciki to wannan su ne fa'ula ya kalli na kallu a kusan sunan da suka yi tsara kawunan ya za a mutum ya asarar kanshi ka nemi ka nemi ka ka rasa koko an ce ka yi a asarar kanka kanka bai tsina na maka komai abin yabo ba bai tsina na maka komai abin da za a ce ma da lamarin sashi kyama saboda kan kanka bai maka amfanin komai ba da shi gara ma babu in an ɗauki abin a zagari shi ke shi nan mai shari'a ce ki tasiri ha ilan nari saboda kan naka ya ja maka tafiya wuta shi kuma mai taliki ya yi lamba a kasa ya ce wannan a ce kama da a ta Allah ta Allah yake cewa ba ba fa abudu ma shi min duni na innal khasirina alladhina kafaru ma shi min duni qul don mafuzon na haya Allah ne ke cewa ba abu kuma shi tun min tun da dai abin naku ya kai haka daurin kan naku ya kai duk bayanin gaskiya da zai a yi muku abu ya fito fili an mako. amma har yanzu ne kuna tulewa kuna ja da ba kuna tuku to ku dai ku gudu ta da abin da za ku gudu ma koma da bayan Allah akwai ranar kuwa amma ka gaya musu kai Allah wa ka ce musu innal kafirin alladhina qatalu anfusahum hakikan nan masu asara to su ne wanda suke asarar kawunan sannan wa ahlin suke asarar iyalan yaushe ranar kiyama asara ta kashe ke mutum ya rasa kanshi domin ya tsinci kanshi a wuta ya rasa iyalansa domin an mai ta adadin iyalai a gidan aljanna da ya samu aljanna to bai je aljanna ba kaga wancan iyalan na aljanna ya raba su wancan gidan na aljanna ya raba su yan matan nan wulidanin mukallafin na yan aljanna duk ya raba su tunda bai je aljanna ba kaga abu ya kuma gini Allah ji ala kai ko ba na ran kunnon inna zalimina fi azabul muqim wa mun zalla ko ala zalika huwa kusanun mubin wannan ita ce asara ta sarari walele ga gidanka can na aljanna da komai da komai da komai da komai amma wuta za ka gaba ɗaya mutum ya zara su amma ga alamun min auliya ya tsoro na kwamin lahun min fauƙin zulal suna da waɗansu zulal waɗansu irin kimoyi a sama da su amma huminan nari min wani na wuta kwamin da haɗe zulal a ƙarƙashin su ma an fashe guda da inoyi amma ba su ma na wuta shi yasa sai Allah ce zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada wannan irin hadarin rana shine Allah yake jan kunnan bayan shi ga mana ku fa shi da ba ku shiga ayi ayi ku shiga tayin ku ba ƙashe ce fattaku ya ibadi fattaku kai bayina ku kiyaye bayina ku ji tsoron Allah kai wannan ayon zo a cikin tsakani da Allah akwai daga hankali sosai ga mai hankalin a cikin wannan ayoyi shi ne yake cewa bima kanu bi ayatina yazlimuna abinda ya kai su ga wannan mummunan makoma shine saboda su suna yin zalunci da ayoyin ya Haruna suna hukun ayoyin ya yi muka jurul haƙƙi zulmun mutum ya yi musun gaskiya ta wannan zalunci Allah ya raba mana musun gaskiya kuma za mu kwana duka ganin dacewa da lokaci yayi amma dai ba don kurewar lokaci ma da dan sauran aiki dan kuma hakuna aikin duk da ba ba ake ba dokar a matsa wa kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu